mata biyu ya kai me za ka yi min a ɗaki na kalin ka nuna min halin ka yau na gan shi komai ya fara anan ai laifinki ne jamila ko laifina ne ai bai kamata ka yi min faɗa a gaban wannan yarinya ai sai ta rena ne kinga jamila sharifa fa tana girmama ki sosai kuma ma Sharifa ai ba a kishiya ta ɗauke ki ba. A yaya ta ɗauke ki. To ta ma isa ta yi kishi da ni? Ni an ta ce? Ai ba sa'ad ta bace ba. Ko ba komai. Ko dan ni ai ya kamata wannan abin ya zo ƙarshe. Wannan yarinyar tana girmama ki. Kuma wannan yarinyar tana mutunta ki. Yanzu ma haka ita ta ce na zo na baki haƙuri. Dan Allah wannan abin ya zo ƙarshe. Hmm. Sannu mata matsa mijinta ce ko kuma kafin ta ce ma. ko ka manta yau girki na ne na sani shi yasa na zo na baki haƙuri mana ina abincin namu ko yana ɗaki hmm, irin yunwa ta turo ka karɓan abincin ko to ban yi ba to ba na kawo indomi ba me yasa baki dafa ba na dafa na ci kuma ta min yawa har na bawa almajirai ba ko zan zauna ina ta muku girki na ina ta muku abinci haba jamila ba sai gida ya ƙoshi ake kaiwa dawa ba amma fi layi kin san dai ba mu da abin da za mu ci an ba ita ba ya zaki mana haka dan Allah haka na ga dama kaji ka je ku ci soyayya mana ba na ci kuna ta zuban kalamai ba sai ku je ku ci kalamai ai me yasa kike haka ne